Masana a harkar tsaro a Najeriya dai sun kalubalanci sabon mukaddashin babban sufetan 'yan sanda wato IGP Usman Baba kan ya mai da hankali kan kwantar da matsalolin rashin tsaro da ke karuwa a sassa daban-daban na kasar nan suna masu cewa sabon mukaddashin na cikin tsaka mai wuya. Yahuza Ahmad Getso ya bayyana cewa rashin kayan aiki na daga cikin babban matsalar da sabon mukaddashin sufetan zai fara fuskanta a yayin gudanar da aikin shi. Kalubalen da yake gaban wannan sabon sufeta na 'yan sanda na farko dai shine ita kanta gwamnatin wacce take ci yanzu wacce ta naɗa shi ba da gaske take yi ba domin inda gaske take yi dangane da abin da ya shafi tsaro musamman idan muka dubi abubuwan da ya kamata a samarwa jami'an tsaro na 'yan sanda wanda sune suka fi kusanci da al'umma a samu musu na kayan aiki zaki samu kan mun kirga wato charge office na 'yan sanda a kananan hukumomi 40 zaki samu da kyar ne za a iya samun karamar hukuma ɗaya ko biyu wacce motar da take aiki da ita take da man da za a iya tafiyar kilomita 40 saboda haka ta ina zai fara hmm. babu babu kuɗi babu kayan aiki kayan aikin da suke hannunsu ba a gyara su ba a kula da su sannan maganar beli da ake yi akwai manya-manyan masu aikata laifi suna nan kullum ana sakin su a sake kamo su a dawo da su kuma shi yanzu wannan sufetin 'yan sanda da tsofaffin silken kayan aiki zai tinkari waɗannan matsalolin na tsaro. To sai dai a cewar sabon makaddashin sufetin 'yan sandan IGP Usman Alkali Baba a ƙarƙashin jagorancinsa rundunar 'yan sandan za ta kawo sauye-sauye da matakai don yaƙi da matsalar tsaro a Najeriya. Ainihin yanzu na kama aiki kenan ga dangadan insha Allah za mu ci gaba da yin abin da zai kawo sauki a cikin tsaro a kasan nan daga inda wanda na karba hannun shi ya tsaya za mu ci gaba mu canja wayansu abubuwa ko za mu samu sauki insha Allah yanzu muna kokari mu yi aikin dan sanda tare da wayan da ake yi wa aikin ma'ana za a yi aikin dan sanda tare da wayan da suke wannan area din su suka san menene irin problem nasu bisa ga tsaro don abin da yake kudu ba shine problem na arewa ba yanzu so amma akwai matakan da za a dauka iri daban-daban bisa ga inda abin yake na shi bangaren masanin tsaro kabiru adamu shawara ya bayar ga sabon spetan menene ainihi aikin yan sandan akwai sabon doka da ita gwamnati ta kafa wato police act 2020 a karkashin wannan dokar akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce su wa'annan yan sandan suna yi to kaddamar da wannan sabuwar dokar lalle zan zance in akwai wani abu da na farko farko da zan ba shawara shine wannan a ƙarƙashin dogon nan akwai wannan 'yan sanda eh, wato tsari na 'yan sanda na jama'a wato community policing wadda ana daɗe ana kwango bakon baya to kamata ya san yadda zai aiwatar da wannan akwai tabbatar da 'yanci da walwala na ɗan ƙasa to in ya samu ya kaddamar da wannan dokan mai yi kila burin nan na farko na gyara dangantaka tsakanin 'yan sanda da al'umma za a iya cimma sai kuma tsayar da 'yan sanda ke gudanar da ayyukansu. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Siria. Ya.